alaikum bakan ku da zuwa tasha ta mu ta kai ta online tech ina muke kawo muku duk sabon ci gaba ta fannin technology tare da online businesses idan wannan shine farkon zuwan ka tasha ta mu kada ka manta ka danna mana subscribing sannan ka danna alamun karora domin samun bidiyon mu da zarar mun dora mun gode a cikin wannan bidiyon mun zo muku da wani sabon tron investment wanda wannan an buɗa shi a cikin wannan watan wannan wannan wani sabon tron investment ne wanda shi ma idan kai registration za su baka kyautar tron guda dubu takwas wanda wannan guda dubu takwas ɗin zai zama kamar cloud mining ne ba wai zaka cire shi bane ba sai dai idan ka yi depositing zaka rinka cire wani percentage na daga abin da ka sanya Uh, so kamar yadda kuka sani kowa da ya san yadda ake registration amma dai duk da haka yanzu mu ƙara gwadawa da farko in kana so ka registration nan farko zaka sanya a uh, email ɗinka alal misali a uh, alal misali a ce wannan shine email ɗinka nan zaka zaɓi password ɗinka so wannan shine password dina nan ka zaɓi security password a ah, so ya danganta da yadda kake so dai a ah, security password so da kai wannan sai ka danna a ah, ga wuri ne inda aka sa sign up alal misali kawai zaka danna shi haka so da ka danna sign up kawai zaka dan bashi lokaci zaka ga kai tsaye da yayi signing zaka ga an baka tron guda dubu so bayan an baka tron guda dubu takwas zaka ga cewa a wannan platform din yana da matukar amfani sosai sosai so da zarar an baka za ka ga cewa a gashi nan wurin an baka kuma duk wanda ya registration karkashin ka za a baka tron guda 30 so amma duka shi ma wannan tron 30 din ba wai za ka cire su bane ba a'a kamar dai cloud mining a invest a ce power ne so alal misali idan an yi maka zaka zo ka taba ko wani nan wurin trending wanda idan ka taba shi a nan wurin zaka ga a gashi nan wurin kamar BIP1 plus 500 wannan percentage ne wanda zaka rinka samu a kowace rana ya danganta da yawan tron ɗinka yawan percentage ɗin da zaka rinka samu kenan so a da farko bayan nan wurin kuma zaka zo ka taba wannan wurin inda taba wurin mine so yanzu mu yi depositing domin mu ga idan mu nawa ne mu sanya kuma nawa ne za a rinka samu so kawai zaka taba wannan wurin deposit idan ka taba deposit kamar haka sai ka zo zaka ga abun nan ɗin wallet guda biyu ne akwai promotional wallet sannan akwai basic wallet so mu zamu depositin ne a cikin a, uh, basic wallet sai ka taba shi kamar haka shi basic wallet wanda shine in kai depositin cikin shi kullun zaka rinka cire percentage na abin da ka sanya daga cikin shi shi kuma wancan promotion wallet shine cikin shi zaka sanya domin ka rinka barin irin mining din kai kamar kwana biyu kwana uku kwana hudu sai ka rinka cire ribar ka so kawai sai ka copy wallet address kamar haka da ka copy wallet address sai ka je cikin exchange ka wacce kake da tron kai tsaye sai ka tura so ni na wannan zan sanya tron guda goma ne alal misali ina so in gwada muku ne in ka sa sai ka danna continue to idan ka danna continue aka dan jira shi nan maka confirming ya danganta da me dai wace exchanger kake amfani da ita wurin tura so kai tsaye da ka tura za ga cewa gashi nan wurin minus 10 a ah, bari mu gani mu dan yi refreshing kafin ya bamu dama so kawai sai ka komo nan wurin da ka dawo sai ka taba wannan wurin recharge completed a ah, alal misali kamar haka da ka taba recharge completed za ga ya ce maka submit successful so da yayi haka sai ka dan yi refreshin nan kai tsaye za ga sun sanyo maka wannan din ɗin guda goma so amma dai za ka ɗan yi refreshin ne dan for a main time so that ah, a su can wurin su tabbatar da cewa eh ka sanya kuma transaction da komai da komai ya kai sannan ya hau so bari mu so kamar yadda kuke gani za ga cewa gashi yanzu ah, nan wurin a tron guda goma ya shigo so kai tsaye sai ka taba wannan wurin withdrawal ah, a wanda kullun zaka rinka cire percentage na wannan abu so kun ga saboda na sa tron guda goma yanzu kullun zaka rinka cire 0.28 tron kenan so ya danganta da kai abin da ka sanya idan ka sanya tron guda 100 za ka ga cewa kila za ka yanka cire kusan tron guda 4 guda 5 ko guda 7 so ya danganta da yanayin abin da ka sanya kuma yanayin abin da ka rinka cirewa kenan so kai tsaye nan wurin zan rubuta a tron 0.28 nan wurin kuma sai in sanya wallet address ah, ita nan wurin kuma sai in sanya a password ita da wacce zan ke amfani ita kawai sai in danna confirm da na danna confirm za ku ga cimin please ah, ga shi nan wurin sai ce mun in ce kawai verification notice sai ka taba a open a so zai tambaye ka kai verification notice kawai in ka taba da ka taba zai kai ka a cikin abu nan sai ka dan ce masa hi so an dan yi banin dina a telegram dina so idan ka zo nan wurin za ka ga da kayi placing withdrawal za ka taɓa wannan wurin open link da ka taɓa je kai ka wurin customer service nasu a cikin telegram da ka je kawai za ka gaya musu cewa a kana so kai withdrawal ne kaza kaza kaza so da ka gaya musu wannan kana mai musu magana za su yi maka verification saboda aka ga cewa gashi nan wurin after passing you can submit a withdrawal lafiya lau so haka shi kenan sai kawai ka taɓa abu nan so da kai wannan sai ka ɗauko a wallet address ɗinka sai ka sanya so ina zuwa in ɗauko wallet address ita daga cikin trust wallet so na yi copy sai kawai in zo in yi pasting ɗinta a nan sai kawai in danna confirm so da kana confirm za ka ga cewa gashi nan yanzu yayi withdrawal so bari mu koma cikin trust wallet domin mu duba mu ga shin ya shigo ko ko bai shigo ba so 0.28 ne dama zai shigo bari mu gani so za ka ga cewa nan wurin ya dan karu saboda 0 plus 28 ne kaga ba za a iya ganin shi sosai ba so wannan abu nan haka yake sannan kuma idan kana so kai sharing a wato a link zaka zo ka dauki link ɗinka a wannan wurin inda taba wurin shiya ba kai sharing din shi into mutane saboda duk wanda ya join da link ɗinka idan ya depositin kai ma akwai share da za a baka ko kuma in ce revit da za a baka so nan kuma wurin invest ne idan kai baka so ka rinka cire kuɗi a kowace rana kai tsaye zaka iya shigowa wurin product list da sauran su sai ka zo ka dofi ka duba gashin wanne ne ya maka in ka duba haga wanda ya maka sai ka ɗauka kai amfani da shi ka rinka a trending uh, sorry ka rinka a depositing wanda duk wani wani za ka kwana uku kwana hudu za ka iya ka cire da sauransu so wannan tsarin haka yake wanda kuma shi ma yana da matukar amfani sosai amma dai kai tsaye in kaga za ka yi investing ka yi investing in kaga ba za ka yi investing ba so bai zama lalle ka yi investing ba you can go for abin da kake iya yi so haka wannan tsarin yake so idan wannan shine farkon zon ka tasha ta mu kada ka manta ka danna mana subscribing sannan ka danna alaman karora domin samun bidiyon mu da zarar mun dora mun gode